أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاه لا إله إلا الله <coughs> الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله, إله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين والناسه المبين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون واعلموا أن الله تعالى قد خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ووعدنا على تحقيق ذلك بفصيح الجنان وعظيم رضوان كما قال في محكم القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخل... لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال سبحانه يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم واما من اسى ولم يقبل الهدى بل طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ايها الناس ما أقرب الحياة من الممات فليس بينكم وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات فإن الدنيا موصولة بالآخرة فمن حضره أجله رهل وقدم على ما قدم من الأمل وأنتم في هذه الدنيا ممهلون إلى أجل مسمى ومستخلفون لتبلغن أيكم أحسن أملا فإذا استنفدتم الأنفاس واستكملتم الأرزاق وبلغتم الآجال وأوشكتم على الانقطاع الأعمال نزل بكم الموت وانقطع منكم النفس والصوت وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فحينئذ تنقلون من القصور الى القبور وتبقون في الدار البرزخ الى يوم النشور اما في روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار بحسب الجواب على السؤال حيث يتولى حيث يتولى عنكم المشيعون حتى انكم لتسمعون منهم قرع النعال يعني لتسمعن منهم قرع النعال فأعدوا للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا عباد الله تذكروا حول المطلع وتفكروا في أمر المنقلب فتزودوا لذلك بصالح الأعمال بصالح الأعمال والتوبة إلى الله من التفريط والزلل ما, دم ما دمتم في فسحة من الأجل ولا تكتم الله ولا تكتم الله صغيرا ولا كبيرا أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وستشهد الأرض بقدرة باريها بما عمل كل امرئ في الدنيا عليها تقول عمل علي كذا وكذا قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وستشهد أعداء الله يعني أعداء الله الجلود والأسماء والأبصار قال تعالى يوم يحشرون إلى النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم صمؤهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتذكر أيها الظالم يوم تنطق به يوم تنطق فيه الشهود منك عليك وتفر من أقرب الناس إليك قال تعالى يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ولا يكفي الظالم أن يبتعد عن ذويه بالفرار بل يود لو يفتدي بهم في النار قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي فما اعظم الهول وما اشد الكرب قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وكل يومئذ آخذ كتابه فآخذ كتابه بيميني وآخذ كتابه بشمالي من وراء ظهري قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية kulu wa sharabu hani an bi ma aslaftun fil ayyamil khaliya wa qala azza wa jal amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira wa yaqulu hina ya'khudhu kitabahu bi shimali wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أيها المسلمون والهول العظيم والكرب الشديد حين حين يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ويؤمر الناس بأخيارهم أخيارهم وأشرارهم بالمرور عليه فناج مخدوش وناج مسلم ومك ومكردش في نار جهنم ودعوة الرسل حينئذ اللهم سلم سلم وذلك تحقيقا لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاتقوا الله معشر المسلمين فإن تقوى الله منجاة من النار وسبب للفوز بالجنة دار الأبرار ومن لم يتقي فهو الشقي الذي يصل النار وبئس القرار قال تعالى قال عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيقى الذي يؤتي ماله يتزكى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى an tuzahzihana anin nar wa tudkhilana aljanna ma al abrar ya rahim ya karim ya ghaffar ayyuha nas innahu wallahi الجد للعب والصدق للكذب وما هو إلا الموت أسماء داعي فأكثروا ذكر الموت دا دا هادم اللذات وخذوا من مصارئ ذويكم ومن حولكم أبلغ الإذاد فقد رأيتم من من جمع المال وحذر الإكلال وأمن الأواقب لطول الأمل واستبعاد الأجل كيف نزل به الموت وأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين وهم لا في حسنة يزيدون ولا من سيئة ينقصون عباد الله أكثروا ذكر الموت فإن ذكره يرقق القلوب ويبعث على خشية اللام الغيوب ويزهد في الدنيا وينشد على الأمل الصالح للأخرى معشر المسلمين خذوا من ذلك عبرة فإن الآقلة man a bil mau'izati wa akhadha hadara fahasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innal kayyisa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al amani بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu, kyawun ƙarshe yana ga masu taƙawa. har wa yau babu zalunci sai akan wanda suke azzalumai duk wanda ka ga an taɓa to ya taɓa ne ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa shi ne abin bautan na farko da na ƙarshe ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne mai gaskiya amintacce mai nasiha mai bayyanannen nasiha tsira da aminci su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa ga baki ɗaya da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya uwa musulmi ku ji tsoron Allah ku sani Allah maɗaukaki na cewa ku ji tsoron wani yini wanda ake mai da ku zuwa ake mai da ku zuwa ga Allah a wannan yinin ma'ana za a tashe ku dukkan ku ku koma zuwa ga Allah sannan a cika ma kowace rai abin da ta na aiki sannan kuma ba za a zalunci rawuka ba kowa abin da ya yi a ranar za a nuna mai zai gani za a ba shi sakamakonsa ne to ku ji tsoron wannan yinin yana nan zai zo ku sani lallai Allah maɗaukaki ya halice mu ne kaɗai don mu bauta masa kuma ya umarce mu da mu yi masa ɗa'a kuma ya tanadan ma wanda suka yi masa ɗata ya tanadan masu aljannan nan mai faɗi mai yalwa ya tanadan masu girman yardarsa Allah maɗaukaki yana faɗa mana cikin alƙur'ani ku saurara ku saurara lallai waliyan Allah babu tsoro a gare su sannan ba za su yi baƙin ciki ba ma'ana ba za su tsorata ba abinda ainihin za su gani nan gaba lokacin shigar su kabari da ranar tashin kiyama da shigar su aljanna duka farin ciki za su gani sannan ba za su yi baƙin ciki ba su ga abin da suka yi na baya su ga cewa wannan ba su ji daɗi ba ba abin da suka yi a rayuwarsu sai alkhairi kenan waɗannan Allah ya ce irin waɗannan waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah su ne waliyai na gaskiya siffar waliyan Allah su ne allazina amanu wa kanu yattaqun sai Allah ya faɗi sakamakonsu ya ce suna da bushara a rayuwarsu ta nan duniya da kuma bushara gobe kiyama malamai suka jero bushara daban-daban wanda ake ma mumini waliyin Allah wajen bushara tara ko bakwai dukkansu kowane da dalili akan cewa bushara ne za a yi ma mumini a rayuwarsa ta duniya da kuma gobe kiyama wannan ba wurin faɗin wannan bisharorin ba ne sai wani lokacin yanzu muna so mu gaya ma ‘yan uwa ƙoƙarin tunawa da ranar ƙiyama da irin firgicin da ke cikin wannan ranar da kuma yadda Allah zai tseratar da bayansa na gari ba za su yi komai ba na firgici da tashin hankali. Allah ya ce babu canji game da kalmominsa abin da ya tabbatar zai ba waliyansa muminai na aljanna da jin daɗi da rayuwa mai kyau tabbas ne kuma wannan shi ne rabo mai girma Allah maɗaukaki yake cewa ana yi masu wato ainihin Ubangiji yana yi ma bayansa bushara da rahama ta musamman da zai masu da yarda ta musamman da aljannai wanda suke ba komai a cikinsu sai ni'ima tabbatacciya ta yau da kullum kuma za su dawwama har abada a cikin wannan aljannai ɗin saboda haka Allah ya ce inna Allah indahu ajrun azim lallai Allah a wurinsa akwai lada mai girma ba lada irin na duniya mutum ya baka ya gobe ya baka jibi kila ya maka gori ko kuma a kai masa aiki ya ma nemi ya cuce ka ladan ubangiji lada ne na kyauta na baiwa na ainihin kyautayi saboda haka wannan shine sakamakon waliyan Allah wanda duk firgicin ranar tashin kiyama su ba za su ganta ba Allah ya saka mu a ciki amma wanda suka saba ma Allah suka ki karɓar shiriya da manzo ya zo da ita ƙur'ani da sunna suka juya masu baya suka ainihin kangare suka zaɓi rayuwar duniya Allah ya ce waɗannan wutar jahimu ita ce makomarsu Allah ya tsare mu a wata Allah ya ce wanda ya saba ma Allah da manzo wannan ya ƙetare dokokin Allah da iyakokinsa Allah zai shigar da shi wata wuta ta musamman kuma khalidan fiha zai dawwama cikinta Allah ya tsare mu sannan Allah ya ce wa lahu azabun muhin ya uwana ya yan uwana musulmi mu sani in kana ganin rayuwa na kusa da kai to wallahi mutuwa ma tana nan dab da kai ma aqrabul hayati minal al mamat karka ce yanzu gani a raye to yanzu gani a mace kamar haka abin yake yadda sunan ka rayaye suna na rayaye wallahi sunanmu matattu kawai saboda haka ba abin da ke tsakaninka ko tsakaninmu da ainihin mutuwan nan sai dai ka ji wata ran a ce wane ya mutu kuma ya mutu ba karya ba ne tabbas ya mutum nawa suka mutu kuma sun mutum bin su ne saboda haka wannan duniyar 'yan uwa wani wuri ne da ke sadar da kowa zuwa gidan lahira ita rayuwar duniya wata wato gada ce da ake shallakewa a tafi lahira ba wanda zai shallake daga duniya ya ce wani wurin za shi daban ba lahira ba ma'ana daga duniya sai lahira Ba ka cewa daga duniya sai kaduna saboda haka ‘yan uwa duk wanda ajali ya riga ya halarto mashi ba abin da ya rage sai ya tafi in kaga kana mirginawa da sauran numfashi wallahi ajalin ne bai zo ba idan ya zo sai a gabato maka kai kuma sai ka gabata zuwa ga abin da ka aikata ka gama kenan ba sauran komai saboda haka ya uwa mu sani wannan duniyar wani jinkiri ake mana zuwa wani lokaci ambatacce an ban mu ne mu zama magada a ban ƙasar domin a jarabta mu a gani za mu yi ayyuka na gari ko za mu yi kishiyansu Allah ya tsare mu ya ‘yan uwa mu sani duk wanda numfashin shi ya ƙare duk wanda arzikinsa ya gama cika duk wanda ainihin ajalinsa ya riga ya zo masa to wannan shi nan, ayyukansa za su yanke komai zai yanke domin mutuwa za ta saukan masa ne kawai kuma mutuwa na saukan ma wanda ta saukan masa daga nan numfashi zai yanke wani sauti zai yanke komai ma zai yanke kamar da Allah ya ce walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha idan ajalin rai ya zo mata wallahi ba a jinkirta mata wallahu khabirun bima ta'malun ya yan uwa a wannan lokacin ne za a cire bawa daga gidan da yake komai girman gidan komai tsawon gidan komai gara gidan a cire shi a kai shi zuwa kabarinsa sannan daga nan kuma ya ci gaba da rayuwa ta barzahu haka zai ta yi ila yawmin nushur har kuma zuwa ranar tashi daga cikin kaburburan kenan zuwa ranar da za a ɗunguma zuwa wurin taro taron duniya ga baki ɗaya na farko da na ƙarshe Allah ya sa mu ga da kyau a wannan rana a wannan lokacin ko dai wanda ya aka tasa daga kabarinsa in ya je ya sami yardar Allah ya sami aljanna ko kuma wannan kabarin da aka kai shi maimakon yarda Allah ya tarar da wani rami na wuta ma'ana kabari dai ko ya zama ka tarar da dausayi na aljanna da za a buɗo maka cikin kabarinka ko kuma ya tarar da wani rami na wuta da za a saka shi cikin kabarin kenan gwargwadon yadda amsa ta kasance amsar da za a yi makaman rabbuka man nabiyyuka wa madinuka dinuka gwargwadon yadda amsar ta kasance gwargwadon yadda kabarin zai kasance gwargwadon yadda ladan da za a gani za a gani Allah ya ba mu ikon amsa wannan tambaya ya ‘yan uwana musulmi ku tuna tashin hankali da firgici na ranar tashin kiyama wallahi tashin hankalin ya wuce da kake zaton shi ya wuce yadda kuke tsammanin shi wannan rana ce ranar da ainihin ake so ya tanadi ya tattali kafin ta zo da aiki nagari domin sai ta zo ya ƙoƙari ya tuba zuwa ga Allah kar ya sakaci daga irin kuskuren da ya yi daga irin zamiyar da ya samu ya ‘yan uwa muddin da ya rayuwar na nan muna numfasawa to har yau muna da sauran dama kafin rayuwar kabari ta wato ta zake mana saboda haka idan aka ce maku ajali ya zo to wallahi Allah ya kan kawo wannan ajalin ga yaro ne ko ga babba kuma ba wanda ake jinkirta ma haka nan idan aka saka mutum kabari din yasa Allah yake sa afala ya alamu idza bu'thira ma fil qubur yanzu mutane ba su sani ne, idan aka tono wanda suke cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur aka bayyana abin da ke cikin kiraza abin da zuciyarka ta aikata inna rabbahum bihim yawma idhin la a wannan rana ubangijin su su bayi masani ne ga komai duk abin da mutum ya aikata a wannan duniyar saboda haka ya yan uwa wannan ranar rana ce ta tashin kiyama da ƙasa kanta Allah zai ba ta iko ta yi shaida ga mutum abin da ya aikata a kanta a wannan duniyar duk abin da ya aikata na ayyuka a wannan ranar za ta ce ya yi kaza a kaina ya yi kaza ya yi kaza yau ma'izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha ‘yan uwa wannan rana ce fa da gaban mutum za su yi masa shaida maƙiyin Allah maƙiyin manzo kafiri kenan da duk wanda ya fanɗare a wannan ranar yana so bai so fata jikinsa da jinsa da ganinsa su za su yi shaida su za su faɗi ranar da Allah yake cewa ranar da za a tashe su su kafirai kinan zuwa gidan wuta a ranar har idan suka isa wutar wa wannan lokacin ainihin sai jinsu da ganinsu da fatinsu su yi masu shaida a kansu sai su ce lim wato ainihin wa ƙalu lijiludihim lima shahittum alaina sai mutum ya tambayi fata shi ya ce me yasa kike man shaida kuke mana shaida a kanmu a yau ƙalu an tsaka na alladhi an tsaka kulla shay'in jikin mutum gabansa fatin su ce a yau Allah mu ma ya ba mu ikon magana wanda ya ba kowa ya iya magana mu ma ya ba mu dama mu yi magana mu yi bayanin abin da muka yi da kanmu hannu ya faɗi baki ya faɗi kowace gaba ta faɗi tsiyar da ta yi ya ‘yan uwa mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala abin tsoro ne ranakun nan da aka faɗi fa za su zo ranaku ne da in ka tuna ya kamata kai ta kuka ya ɗan uwa saboda haka mai zalunci ya ji tsoron Allah ranar da za a ce gabansa za su yi masa shaida ranar da za ka ga azzalimi yana guje ma mafi kusancin kusanci a gare shi haka Allah ya ba mu labari yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni wannan rana akwai firgici yan uwa zaka ruga ka duba ɗaya ruga wurin uwa ta rungume shi ko da tana ganin tashin hankali amma ban da wannan rana rannan ta kanta take shi ma ta kan shi yake yi duk irin son uwa da take maɗa a wannan ranar azzalimi banda wato ainihin guje ma ‘yan uwa da zai yi, kai zai ma nemi da zai ba da ‘yan uwan su zama fansa a kan shi. ‘Yan uwa na kusa mutum ya ba da mahaifansa, ya ba da ‘ya'yansa, ya ba da duk wani da yake gani, ya Allah ga su ni a tsame ni daga wuta, haka Allah ya ba mu labari. ya يود المجرم لو يبتدي azabi yawmi يوم bi ببنيه Mujrimi wanda ya barna ya tabar zaki na a wannan duniyar zai yi gurin idama ina ma a bashi dama ya yi fansa daga azabar wannan ranar bi banihi da ‘ya'yansa wa sahibatihi da matarsa wa akhihi da ɗan uwansa wa fasilati hillati tu'ihi da danginsa wanda suke dandagantaka da su da shi duk ya ba da su kai ba ma haka ba wa man fil ardi jami'an da don ma abin da ke ban ƙasa ya bayar shi da ya kubuta ranar sun mayun ji wai don a kubutar da shi zai yi wannan amma za a yadda za a karɓi fansar ya ‘yan uwa la ilaha illallah ku dubi duniyan nan yau wani da ya auka cikin bala'i in ya matsi dukiyar shi ya kai sai a tsamar da shi in ya matsi ‘yan uwansa ya matsi abokan shi sai a je a beli sai a fitar da shi amma a wannan ranar babu fansa ko ‘ya'ya ko dukiya ko matsayi abin da ya fanshe ka aikinka ƙoƙarin tsoronka ga Allah tsotsoron imaninka ga Allah amma mutane a yau suna ta wasa da wannan ranar Ya'yan uwa hirgici da tashin hankali da ke ranar tashin kiyama al'amarin ya wuce da yadda kuke tsammani Allah ke ba mu labari ranar da za a aje littafi wa zai alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه mujirmai su rika tausaya ma kansu abin da za su gani cikin littafin su kowa abin da ya yi an rubuta a aje littafin kowa ya ga aikin shi wa ya na ya wailatana ma li hadal kita. su rika cewa kai can mu wani irin littafi ne wannan wai wani iri ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karamin abu ko babba sai ya rubuta shi sai an ƙididdige shi an lissafe shi ku ga abin akwai tashin hankali Allah ya ce wajadu ma amilu hadira za su sami abin da suka aikata nan gashi nan intan. ba abin da ya taba shi ba gara ba zago ba maganar takaddun sun bata ba maganar an yi gobara sun ƙone, ba za a iya bayani ba la ilaha illallah wannan shegantaka duk a duniya ake yin ta a yi ta bayan an gama takaddun da za a yi bayanin gaza a ƙone su a yi sanya wuta a je a kwashe akwai wani wurin a je a binne za a yi ma Allah wannan wallahi duk ba zai yiwu ba kowa sai ya ga abin da ya aikata Allah ya ce wala yuzlimu wa ko wala yuzlimu rabbuka ahadan ubangijinka ba zai zalunci kowa ba sai kowa ya ga abin da ya Allah ya ce rana ce fa ranar da kowace rai za ta sami abin da ta aikata nan shi nan komai mummuna ne za ta gan shi sai ta fatan ina ma tsakaninta da abin da ta aikata wani nisa ne mai yawan gaske tsakaninta da barnatta saboda haka Allah ki cewa ya hazzirkumullahu nafsa Allah ne maku ahir ku ji tsoron Allah wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah na gaya muku ku fa tsoron Allah fa ku shiga taitayinku da fushin Allah da azabar Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala in aka taɓa shi aka yi masa ba don rahamarsa ba da afuwarsa da rangwamensa sun firin jayar azabarsa wallahi da yawa da ba su sha ba Allah kai mana rahama Allah kai mana rangwame Allah karka kama mu da munanan ayyukanmu ya ƴan uwa musulmi Allah shine ra'ufun bi ibadihi muna fata mu shiga cikin rangwamen sa a wannan ranar za a aje wato ainihin mizani na aikata ayyuka kuma za a aje shi da gaskiya ba mizani na nan duniya ba kilo da za a tauye shi wanda za a danne shi mita da za a rage ta wacce za a murda Allah ya ce wal wazn yawma idhinil haqq faman thaqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda ma'aunin sa nauye nauyi jingim na lada Allah ya ce wannan su ne masu rabauta wa man khaffan mawazinuhu fa ulaika khasiru anfusahum wanda ma'aunin su na lada shafal ba komai sun yi hasaran kansu rayuwarsu ta duniya ta zama ta banza ma kanu bi ayatina yazlimun ana gaya masu ayoyin Allah amma suna karyatawa suna zalunta kansu a wannan ranar 'yan uwa kowa zai riƙi sa mai riƙa da dama da mai riƙa da hagu wanda ya riƙa da dama Allah ainihin subhanahu wa ta'ala ya ba shi a dama da kanshi zai rika nuna ha'u muqra'u kitabiya kun ga littafi na ku karanta kamar ɗalibi an jarrabawa ya ci sai ya rika nuna yana murmushi wanda bai ci ba bai so ma a gani to haka zai kasance wanda ya ci zai ce gashi sannan bayan ya nuna sannan ya ce ina tabbatarwa hisabin da za a yi man da komai da komai zai zo man da sauƙi zan zama cikin rayuwa yardajiya cikin aljanna maɗaukakiya wacce take da kayan bishiya za a iya tsinkar su kusa kayan sha ga sunan komai ana ba su ana cewa ku ci ku sha hani an bima aslabtum fil ayyamil khaliya wuce cikin jin daɗi da abin da yi a duniya lokacin da kuke yi ake ganin ku ne ƙauyawa ku ne kan ku bai waye ba ku ba ku san daidai ba saboda haka wanda kuwa aka ba shi hannu littafinsa ta bayan bayansa ta hagunsa shi kan zai ce kai cona ina ma ba a bani littafin ba ina ma ba a yi hisabin nan ba ina ma ban san hisabi na ba saboda haka me ayyukan da yayi a ranar zai ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya dukiyar da na tara yau ba za ta yi ma amfani ba ga ta nan himli yau zancen tiriliyan ake yi zancen kaza ake yi ba za ta yi ma amfani ba mulki na da iko na shi ma ya bata ba shi sai mala'iku Allah ya ce fagullu ku riƙe shi ku kama shi ku danƙe shi sannan ku sa mai kukumi sun mal jahima sallu sannan cikin wutar jahim ku wance kalashi ku jefa shi fi silsilatin zar'uha sab'una zira a cikin sarƙa da kukumi da za a yi mai zira'i saba'in tsawon wannan wato sarƙa da za a ɗaure shi da ita sannan Allah ya ce fasluku ku sake shi ku jefa shi cikin wuta innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah firgicin ranar tashin kiyama firgicin ya kai firgici za a zo a gicciye a akan matanin wutar jahannama ma'ana kan doron wutar jahannama wannan siradin kaifin shi yafi kaifin reza siran ta kashi ta fi ta gashi za a zo a gitta shi da mutum nagari da lalatacce kowa sai ya bi ta kai daga ciki mutane wasu su shallake da ƙyar bayan ƙayoyi sun kakkarce su wasu su sha lafiya lau wasu kuma su wance kala cikin wutar jahannama da gana la ilaha illallah Allah ka ba mu shallake wannan saraɗi. Allah ka ba mu tsallake shi lokacin annabawa manzanni suna tsaye suna cewa Allahumma sallim sallim ya ubangiji ya abin ya ubangiji sallim sallim ka kubutar ka kubutar ka kau da kai kai abuwa ya Allah Allah ka sa mu cikin wanda Allah zai kubutar ya ƴan uwa shine Allah ke cewa in minkum illa wariduha babu wani a cikin kuface sai ya wuce ta kan wuta jahannama kan sara'i kenan saboda haka abu ne tabbatacce yankakke amma Allah ya ce za mu tseratar da wanda suka yi takawa eh na nunajjil na taƙau. wa nazaru zalimina fi hajisiya sannan a bar waɗanda suke azzalumai a gurfana a cikin wutar jahannama Allah ya nisantar da mu daga cikin wutar jahannama saboda haka ya'yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙari mu sani jin tsoron Allah shine sababin samun aljanna da rabauta da samun arzikin duniya da na lahira mu zama masu takawa masu imani domin duk wancan firgici mu samu mu kubuta daga gare shi har wa yau mu sani saba ma Allah da fanɗare masa shi ke jefa bawa cikin fushinsa da kuma azabar kabari da ma rayuwar ta ki sannan gobe kiyama a ga abin da ba a so saboda haka muke roƙon Allah muke kama ƙafa da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya nisantar da mu daga wuta kuma ya shigar da mu aljanna shine mai rahama mai jin kai ya 'yan uwa magana fa ba ta wasa bace maganar ta aiki ce maganar ta gaskiya ce ba ta ƙarya ba ce magana ne na mutuwan nan mu rika yawan tuna ta ta sai ta zama wa'azi a gare mu ta rika rage mana soye-soyen duniya da jin daɗinta da ruɗinta saboda haka wanda suka mutu ta gefen mu dama da hagu su rika zaman mana wa'azi ba kullum a mutu mu kai makabarta ba wa ba mu sani lallai dukiyar da mai dukiya ke tarawa da ƙarfin mulki da wani ke da shi da ko menene da an ce ajali ya zo sauran magana sai kaga an zara mutum daga cikin dukiyar tashi daga cikin mulkin nasa da jama'arsa an je an danna su cikin kabari shi kenan kuma daga nan matarsa ta zama ta wani zai aura dukiyar ta zama ta magada shi kenan tun ana tuna shi a daina in ya yi aikin alkhairi shi zai sa a tuna in bai baya tafi shi kenan Allah ya samu gane ya ‘yan uwa, saboda haka mu sani tuna mutuwa da yawan tuna ta da wa'azi a kanta yana da saita mutum ya sa ya ji tsoron Allah, ya sa ya ta ƙoƙarin jin duniyan nan ba zai tabbata ba ya rika ƙara nishaɗi wajen aiki domin kusanta ga mahalicci sannan kuma ya rika taka tsantsan ya rika ɗaukan izina ga abin da ake cikin duniyan nan na kafirci da munafunci da fasikanci ya rika kokari ya nema kansa hisabi malamai suna cewa mutum mai wayo wanda yake mai dabara shine wanda ke makansa hisabi da kanshi tun kafin a yi masa hisabi wanda yake aiki don bayan mutuwarsa rago mara wayo dolo soko shine wanda ke bin soye-soyen zuciyarsa yake gurace-gurace na karya, wanda ba haka suke ba saboda haka ya uwa Allah ka ƙara mana wayo wayo irin na sahabbai wayo irin na annabawa irin na tabi'ai wanda suka jingina duniyan nan suke komai don lahira su duniyan ma duk abin da suke cikinta don lahiran ne Allah ka sa mu zama haka Allah ka datar da mu Allah ka samu dace rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma a'iz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma zayyinna bi zinati al iman wa habibhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna jami'an min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin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 لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صد الخلل أديدي تاهد كافدا أصاد كفه ودجونة أديدي تاتكيد وجه الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر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 آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ۖ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان سبحان الله أكبر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 آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سبحان هذا Thank سبحان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 الله أكبر الله أكبر أيوة السلام عليك ورحمة الله السلام عليك